Yadda kalaman barista Abba Hikima Fage ya tada hazo a shafin Facebook. Shahararren lauyan nan barista Abba Hikima Fage ya yi wasu kalamai da safiyar wannan rana ta Lahadi, kalaman da suka tada hazo a shafukan sada zumunta musamman a Facebook. Kalaman da lauyan ya rinka yi dai suna da alaƙa da gwamnatin jihar Kano wanda hakan ta sa waɗanda suke goyon bayan gwamnati suke ganin kalaman Abba Hikima a matsayin cin zarafi a gare su. Lauyan Lauyan dai a gabanin zaɓe ana ganin yana cikin 'yan gaba-gaba na tafiyar Kwankwasiyya saboda gudummawar da ya bayar kafin zaɓen lokacin da ma kuma bayan zaɓen. Ga dai kalaman da Abba Hikima Fage ya yi a sahihin shafinsa na Facebook. inda ya rubuta na ɗaya kamar na sani ana gobe za a rushe shagunan masallacin Idi. Na faɗa masa baki da baki cewa, ranka ya daɗe, wannan rusau ɗin da ake yi a Kano akwai buƙatar bin doka da kare haƙƙin mutane, a saboda lokacin muna kotu a kan irin wannan kes ɗin na tsohuwar gwamnati. Sai aka ce da ni, ku nemo hanyoyin da za ku kare gwamnati kawai. Daga ranan na yanke shawarar ba zan karɓi muƙamin ba domin sai yadda aka yi da ni, a cewar Abba Hikima Fage. Bayan wasu mintuna kuma, Abba Hikima Fage ya sake yin wani rubutu kamar haka: Kwanaki kaɗan bayan rushe shagunan masallacin Idi kuma bayan na ba da shawara a sirrance, ba a bi ba, kwatsam sai ji na yi an rushe shataletalen gidan gwamnati. Saboda haka na yi rubutu a fili na ce “No, this is wrong.” Wallahi ƙasa da minti talatin amma gwamna ya kira ni ya ce “Ya kai mana haka.” A sannan na ƙara jaddada kaina a sannan na ƙara jaddadawa kaina cewa wannan tafiyar in dai ba ta gyaru ba to ba tawa bace, a cewar Abba Hikima Fage. Waɗancan kalamai dai sun janyo ce kuce a dandalin sada zumunta na Facebook, inda wasu suke ganin kalaman Abba Hikima Fagen suna bisa turba, wasu kuma suke ganin yanayin kalaman ne saboda ya rasa muƙami saboda ya rasa makoma ko kuma muƙami a gwamnatin jihar Kano. A dai wasu daga cikin martanin da al'umma suka yi wa Abba Hikima Fage game da kalaman da ya yi wa